وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا شرح كوائب المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى آه للتاهم ربما المسلم في الشيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله ما أنا منا قائدة أكو أتكين فصلي أكو muna fasali na uku ka'ida ta uku wadda ke cewa zawahir lusufi sifat ma'alumatun lana bi itibarin wa majhulatun lana bi itibarin akhar bi itibarin ma'ana fahiya ma'aluma wa bi itibarin kaifiya allati alaiha to hiya majhula muna magana akan nassosin da ke magana kan sifar Allah da nasosin da ke magana kan a cikin ƙur'ani da nasosin da ke magana kan sifar Allah a cikin hadisai to sannan nuna gare mu ta wani ɓangare kuma mun jahilce su ta wani ɓangare idan mun kalle su a ɓangaren ma'ana duk nasin da ya magana kan sifar Allah to sannan ne na gare mu nasin ƙur'anance ne ko hadisance na amma idan mun ka kalli kaifiyya hakikanin yadda wannan sifar take to wannan majhula ta mun jahilce ta mu da yake muna huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani ne to ta bangaren ma'ana musa as-sam'u musa al-basaru ji da gani a ne to amma ta bangaren yadda suke ga Allah subhanahu wata'ala to wannan kuma a bar shi mun san da yana jin komai yana ganin komai haka da in yace yana da huska to ta ɓangaren ma'ana musa huska aka nufi amma ta ɓangaren yaya huska take wannan kuma shi ga Allah subhanahu wa ta'ala haka da in yace hannu musan ta ɓangaren ma'ana musa hannu ake nufi amma ta ɓangaren kaifiya yadda hannun yake wallahu a'lam to shi sa cewa majhulatun lana bi itibarin wa majhulatun lana bi itibarin akara idan muka kalle su ta bangare guda sananuna in mun ka kalle su ta wani bangare kuma jahilta tura mun jahilce su ku fahimta ko to wannan shi ne fasalin da muke magana a kansa a sheik usaimin allah ta gafarta masa shi masa rahama tare da mu yace mutane sun kasu kashe uku dangane da nassin da ke magana kan sifa akwai waɗanda kacokan duk inda sun kawo ga inda allah magana sifa ta ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana sifar Allah to akwai mutane sun kawo ga wannan za su fassara ta da ma'anarta da an ka sani ta larabci amma su bar ma kaifiya ga Allah ba su sai da cewa amma dai haka take hanga amma shine ma'anar yace kuma waɗannan sune ahlus sunna wal jamaa Allahumma arhamna waj'alna minhum wa thabbitna fihim ila yawm al qiyamah muna roƙo Allah ya tabbatar da mu cikin su har zuwa ranar kiyama yace kuma akwai yace kuma akwai bangare na biyu waɗanda suka ba wannan nasi ma'anarsa ta bayyane amma illa sai sun ka kamanta almusabbi hake nan su sun yadda tana da ma'ana ko ma'ana ta bayyane da aka da larabci amma matsalar da aka samu su kamanta suka su ko hannu suna ba su kamanta ba sun ka ce kaifiya Allahu a'lamu su ku waɗanda suka ce a'a ai da yace hannu hannu yake nufi kuma ka kalli hannun ɗan adam irin na ɗan adam shine halakar su almushabbiha kenan da yace hukka hukka hita nufi ya za a yi ayar zuwa ga karanta a sharafin makalukat wannan shi na suka halaka kamanta Allah da halitta kuma an haɗu hujjoji daban-daban da ke nuna cewa wannan halaka ce saboda Allah ya ƙarfi haka nan na uku su ne muke magana a kansu su ne ahalu taharif waɗansu hashaka su ahalu ta'awili su ku abinda suka yi za su kalli nassi su ba shi ma'anarsa ta bayyane su kwatanta ta da ɗan adam kaga sun biyo ahalin suna sun ba shi ma'ana ta bayyane a harko sai suka kalle shi da sifa irin ta adam sun kuma kamar musar da hake nan sai suka ji tsoron kamanta Allah da wani sai suka dawo baya sai suka ɓata ma'anar sai suka bashi wata ma'ana su yawo sun kai sai suka dawo suka ce a'a ba ma haka ake nufi ga sabuwar ma'anar da ake nufi sai suka yi tawili to su ne muke magana a kansu ina fata wannan dan gabatarwa na inda muke hito da inda zamu nufa ko sai na muka tsaya shafi na 111 haka ne za mu tafi قال المؤلف قال المؤلف بكسر اللام شي مربوطي مؤلف شي للتاهب شي ده أنك <laughs> ولفا ذاك مؤلف شي ne shi fa'il ke wanda ya littafin nan sannan shi mu'allaf to abinda an ka wallafa shi littafin kenan don haka kalal mu'allif mawallafin littafi rahimahullahu Allah ya masa rahama ya ce wa mazhabuhum batilun min wujuhin haka ne mazhabarsu tafarkinsu abinda mazhaba tafarki hanya ko hanyar da musulmi biyu ko da da ana cewa mazhaba imam malik mazhaba imam abu hanifa mazhaba imam ahmad mazhaba imam shafi ba wani zama addini na ba kamar da wasu ka dauki wasu mutane ga wasu raba kan mutane sun kawo mazhabobi su ba su sun kawo da mazhabu ba fahimta su ta kawai ake magana akan su amma ba su tsa sun haka su kan su liman a'a shi dai ma malik zai ce shi dai ya fiye akan fahimta kaza kaza na shi nan ma haɗa ilaihi imamu malik maza haɗa ilaihi imamu ahmad haɗa maza haɗa ilaihi abu hanifa shi ke nan kawai aka da shafi ba haka waɗannan bayan allah allah shi cikin su shi musu rama shi haskar kabarin su ba su raba san kowa ba ko halaka ta halaka kai ne su kan dunkule suke ahli suna na jama'a su kai kai su amma a kuwa da nasti a ce imamu abu hanifa ya fahimce shi kaza imam malik ya kalle shi to ni kan da da fahimce saboda aya kaza hadisi kaza ni ga fahimta ka to waɗanda suka tafi bisa ga fahimtar sa su ne ɗan mazhaba ta yan tafarki da inda ya tafi waɗanda to ni an raba kan jama'a wurin babu wani raba kan jama'a waɗannan bayan Allah aiki son kawo addini kuma Allah ya ji kansu ke musu rahama amma wani ya kalle saboda rashin kunya ya ce duk sun karɓa ka al'umma ne wannan gaskiya rashin kunya na irin ta mutanen zamani Allah ya tsire da mu don haka ba wa mazhabuhum tafarkin su su suwaye ahlus taharif waɗanda suka kira kansu ahlus ko kuma haka ba batilun ƙarya ce ɓataccen ra'ayi na maza basu ɓatacciya ce eh, ta farke su ce ne min wujuhin ta huskoki daban-daban in mu hakalle shi kana gane wannan ra'ayi nasu ɓataccen ra'ayi a ha ɗaya daga cikin huskokin annahu jinayatu ala nususin shi wannan ra'ayin to suka ce akan nasosin Qur'an da hadisi jinaya ne suka ce eh illan an ce ya lam ya tawar da ko ya rage masa kima ko to sun suka ne wannan fahimta akan nasin qur'ani yau Allah zai ce yadu kuma ashe ba yadu hika ba kuwa hika ne ko ni'ima hika ne amma sai koyi ma mutane duk inda yake magana kan wuri mai tsada na tauhidi sai ki koyi ma mutane to wannan fahimtar suka ce haitu ja'aluha dalatu ala ma'anan batil ta inda bangare guda suka sa ta nuni zuwa ga wata bana ma'ana siya ghairul la'iki billahi wanda bata dace da Allah ba wala muradin lahu kuma ba muke sani ba kamar cewa Allah ya rinjaya ake nufi kaga ma'ana ta ce ga Allah sun mastawa ala asfarin ya rinjaya a kahin sannaba kaga kenan an samu wata ma'ana sun ciya to wannan gehe guda za ka yadda cewa wannan ra'ayin nasu ce na saboda sun ba da Allah ga siffa wata ma'ana wanda ke suka gare shi alwajen huffani huska ta biyu annahu sarfun haka ne likalamin lahi ta'ala juya magana Allah ce Allah ce magana ka juya mai magana wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma yin wannan abin shi ma canji na daga maganar manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an canza su an zahirihi daga bayyananan abin da suke karantarwa wallahu ta'ala khadaban nasa alhali Allah madaukin sarki yayi magana da mutane bilisanin arabiyyin mubinin da harshen larabci bayyananne ko don me mu in zaki harshen larabci bayyanannen harshe wanda aka iya ganewa yace li ya'qilul kalama domin su hankalci magana da yake yi da su wa ya kamuhu kuma su fahimce ta alama ya kata bihi hazan lisanin arabi bisa ga yadda wannan harshen na larabci ya hukunta Allah ya zaɓi harshen larabci akan shi magana da shi ga bayinsa domin su hankalci abin da ya faɗa su fahimce shi to kuma sai ka so ka ce akwai da bai biya cikin wannan magana da Allah ke yi eh ina nufin gaba sai ce musu yamma eh ina nufin kudu sai ce musu arewa haka yake nufi kaga kenan bai so su fahimce kenan to bisa ga wannan fahimta ta waɗannan masu abin to ya zan akwai suka cikin magana Allah kenan akwai sarfu kalamullahi eh, jikita da magana Allah an zahiri shi kenan mun fahimta wannabi sallallahu alaihi wa wasallama bangare na biyu kuma shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallama manzo Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama khadabahum shi ma yayi magana da su mutane bi asahi lisanin bashar da mafi fasaha harshen wani mutum duk wani harshe larabci ya fi shi fasaha ko wani harshe na shi sa ce bi asahi lisanin bashar manzo Allah sallallahu alaihi ya magana da mutane da mafi fasaha harshen mutum fa wajaba hablu kalamullahi don haka ya wajaba a doki magana Allah wa rasulihi da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibi na a doke ta ala zahirihi bisa ga bayyananta me take nufi a bayyane a bata wannan ma'ana ta asalar bidhalika lisan al-arabi da wannan harshen na larabci da shi annabi ya magana da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya magana to da Allah a bar wannan magana ta su bisa ga wannan harshen abinda yake take nufi a bata wannan ma'ana ghaira haka ne annahu sai dai cewa kuma duk da an ka ce a bar ma'anar na ta larabcin da ake nufi da wannan kalima ne gaira annahu sai dai cewa yajibu ya wajaba an yusar mutum ya kiyaye yi takayifi da faɗin yadda abin yake ba Allah ya ce huska ba ka ce huska ake nufi eh? da Allah ya ce huska sai ka ce me larabawa ke da alwajahu huska suka nufi to huska Allah ka nufi to amma a tsare shi ne an yi sana a kiyaye an takayi da faɗin kaifa kaifal waje hudu ya hukar take ba wanda ya sai da take a kiyaye ka ai wannan abin wattan fili sai dai a kiyaye a tsare kar a misalta a ce ka san fuskar halitta kaza to kamar haka ne ke kenan ko kar a yi wannan fi haƙƙin lahi a cikin haƙƙin Allah azza wa jalla mu fahimta ko saboda shi ne mahalicci ne to tun da mahalicci ne kuma taurawa halittu ne to laita ka mislihi shay'un wa amma cikin halitta kowaye yana iya samun wanda ya kama da shi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki wani sahabi ya ce yayi kama da yayi kama da shi wani sahabi na Ja'far ta ce Ja'far ya yi kama da shi ko ba haka ba don haka a halitta ana kama kama dai da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi ɗabi'unsa da halittarsa to amma kaga wannan kama ce to amma shi halitta shi bawa na don haka shi na yiwa wani bawa shi kama da shi wajen ɗabi'a ko wajen halitta amma wajen ɗabi'a kacokan yayi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shi nan ba wanda iya kama da shi gaba ɗaya ɗari bisa da wajen ɗabi'a don shi kanka sai dai ka yi kwaikwayo ka yi wasu ka kasa yin wasu ba ka yin kashi to wajen sifa ta halitta gaba ɗaya kama da shi shi ma ya yi kawai wani bangare amma bai zama kamar sauran da ka ganci ka ga annabi kana gane ga inda suke daban maki da annabi sallallahu alaihi amma dai ya yi kama da shi ko to amma shi ma halitti wa a laisa ka mislihi shi kan ba a kama da shi sai dai a yi tarayyar suna da shi sai dai a yi tarayyar suna na wata sifa mai jina ɗan adam ma mai jina ta an kare a wajen suna ji to amma jin fa mai gani ne a cikin halittun sama akwai dabbobi daban-daban da yake bai yi su makari bayan suna ji wasu ƙwari suna ji suna gani amma wajen suna suka yi tarayya wajen kaifiya fa to nan na ahlus suna sun kai fice Allah ka tsara tabbatar mu cikin ahlus sunna wal jama'a mu fahimta ko irin waɗannan darussa na tauhidi tsada gare su saboda tauhidi ya komi tsada ya kamata cikin ɗan hirar da kake yi da iyalinka ana tattauna darasi na tauhidi shi na abin da iyalinka karasa shi za a faɗa ma shirka ba a samu faɗa ma shirka ba shi ne in an ka rasa shi za a fada mu tirka karama ba a an fada ba ana na ana yi har ta yi zafi ta tsada kila ba a fada ba babba ba a an fada masa ba za ka ba ne wanda wai kai kaɗai ke da bukata da shi ba in an kai ka tashi nan ba ka taɓa samun lokaci kuna tattaunawa kan tauhidi da iyalinka kuma iyalin wani gare su don kama ahalin wani gare ka ka ba kawai zuriya ce wani gare ka don haka ya kamata irin wannan darasi wata rana kawai a zauna ba a komai sai a zauna a tattauna kan tauhidi da family yadda suke ma'anarsa a tattauna ta wata ta jeho tambaya wani mai jeho tambaya gwargwadon fahimta a yi wanda ba su ta zuwa neman bayaninsa domin tauhidin ya zauna cikin zukatan su kamin koyi in wani abu ma ya riga ya tauhidi ya shigo ya ƙara gyarawa don shi ake nida in babu shi babu sallar babu azumin babu zakka babu hajji babu kyautatawa ta ladar da huwa da wanki da kula da yaro duk babu wannan lada in babu da tauhidi duk babu su kai ma babu lada wai kulawar da ka basu a ta kawo shi ta kawo shi ta kawo su tura harakan magani jigalin kaza jigalin kaza sai inda kare kai kare duk in ka mutu ma tauhidi bai da tawa babu shi duk wanda ba da umarni duk basu da umarni duk sai tauhidin akwai shi ne sannan waɗannan wahalhalu da kake yi da kyakkyawan niyya kuma kaka ta tara lada amma in baka da tauhidi baka da kyakkyawar niyya duk aikin sai zanna bangare ina fata ku fahimta to haka mu dinga ɗan darussan na na tauhidi a gidajen mu a hankali a hankali gwargwadon fahimta su suna yi suna ƙara samun haske game da wannan abin har su yi zurfi su gane su da kyau da kyau eh? sannan kuma mu kyautata niyyar mu Allah ya samu dace a ina muka tsaya ƙarin haske fanahanu na shahadu billahi azza lalle mu mun shaida na rantsi hadda Allah mun shaida annahu yadda yake lamma ƙala lokacin da Allah ce lima khalaqatu bi yadayya Allah ce mashi dan ko me yake masa ayat hmm? ma man'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya yace mun mun lokacin da Allah ke magana da suka ce masa mi ya hana maka kai fadi kai gaisuwa kai sujuda ga abin da na halatta da hannaye na biyu annahu ma arada yadan mithla aidina abadan malaki wallahi mun shaida cikin magana Allah da ya ce mashi dan ni hana maka yin sujuda ga abin da ni ni halitta da hannaye na biyu abadan mu da Allah ba hana ni hannu irin namu ba ko annahu ma arada biza ma arada yadan misal aidina abadan abada mun san ba irin hannun Allah ke ni ba fa idza qala qa'ilun in kuma wani mai fada ya fadi cewa kaifa tashhadu ala Allah annahu arada haza wa ma arada haza ya ra'ayi ka ba da shaida a kan Allah cewa wai ga abin da hika nuhi hannu hika nuhi amma ba irin namu ba ka ce ka ce da hannu hika nuhi amma ka ce ba irin namu musa ka ɗauke daga cewa irin namu ka bar shi ɗaya hannu hika nuhi to da wanda ce haka nan mala ya ce wa ma yudrika wa ya karantar da kai ne ya karantar da kai cewa ba hannu aka rubewa na kul sai mu ce ban nadari a sani dai mun kai لأن الله عز وجل قال kala saboda Allah madauki mai girma ya ce laisa ka mithlihi shay'un دي da sanar da ni kenan tun da yake yadu ya to nisa take ba irin namu ba saboda ce laisa ka mithlihi shay'un kaga ya yadda da ta tabbatar da sifa yadu kuma ya yadda da ta kore mu mafala sai ne ko wa nanu nuwasiquhum ala anna batilun ولكن لا نوافقهم على قولهم بان التشبيه هو ظاهر النصوص ما لا يتي سو اهل السنه مو اهل السنه كيف ونحن وفي هنا مقال مو اهل السنه يتي وانا مو نوافقهم za mu دسو كوما من ko دسو سو dace da su susuwa yana magana ta alu ta'wil yana magana ta alu ta'wil yace mu nuwafiquhum muna dacewa da su ala anna tasbiha batilun cewa kamanta Allah da wata halitta ba ta abuna don shi sun ta kalla sun ka ta ma'anar ko ba ka mun kai bani ba su ahlus ta'awil sun kalli ma'anar suka kamanta ta sa ga akwai illa sai suka dawo ba ko to mun dace da su wajen cewa lallai tasbihi tsakanin Allah da halitta sa batilun walakin sai dai la nuwafiquhum mukan ba za mu dace da su ba ala qaulihim bisa ga cancan su bi anna tashbihi cewa kamantuwan nan kuma huwa zahirun nusus tine nasi ke nunawa don su ahli suna zuwa ganin nasi sun kaddara ma'anar zahiri amma suka ce amma ba hina karantar da tashbihi ba suka suka ce a zahirin magana ake nuni kuma kina karantar da tashbihi to tunda hina karantar da tashbihi bari a dawo a bar maganar yadda da shi kwata-kwata ina fata muna tare yace to nan ka babu da su ba fa hadha huwa al farq bainana wa bainahum na an ka samu bambanci tsakanin mu da su su sun kalli nassi suka ba shi ma'anar ta bayane suka ce kuma shina nuna iri guda ke sa sun ka lalata ma'anar yace to na abba mu dace su ba mu ka mun kalli nassin muka ba shi ma'anar ta bayane muka ce amma ba yana nuna tamkace ce ni ya ba shi yake nuna ba yana nuna Allah daban na halitta Allah daban mun fahimta qala al-mu'allif rahimahullah mawallafin wannan littafi hawayo Allah shi masa rama ya ce al-wajhu salisu fuska ta uku wajen tabbatar da ni al ta uku wajen tabbatar da ni anya wajen bata mazhaba alu ta'awili dalilai huska ne ka dalilai da haka magana alwatu da haka magana shi da dalili can sama in mutuna ya ce mazhaba su batacciya ce ta huskoki daban-daban ne ta huskoki daban da dalilai daban-daban alwajahul awwal ahaduha yace ɗaya daga cikin su yace saniha sannan yake salisuha shine alwajhul yake ahaduha sai yake alwajhul sali alwajhu alwajhu sali yana nuna maka fuskokin da zaka gane cewa fahimtar ahlus tawili banna ta ƙarya ce mu fahimta ko to haka ya koma ga wannan tan litafi da yake ahaduha annahu jinayatu ala nusus haythu ja'aluha dalata ala ma'anan batil sannan huska ta biyu annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih to huska ta uku mun gane huska ta uku dake magana anna sarfal ka anna sarfa kalamillahi cewa canza magana Allah wa rasulihi da maganan manzonsa an zahiri daga abinda bayyanan su ke nuni to a canza shi ila ma'anan yukhalifuhu zuwa ga wata ma'ana wadda ta saba ma abin da larabci ke nufi wurin nan Kaulun alallahi bila ilmin kaulun alallahi bila ilmin zance na ake yi a jingina ma Allah ba ta da ilimi ba saboda ba Allah ya ce abu kaza da riske kaza ba ba shi nika nihi ba kaza nika nihi ko ke faɗi wani magana ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wuri kaza da Allah ya ce kaza ba ce ka bi ga abin da ya gani haka an ga samu nasi a ah, to tun da ba Allah ya faɗa ba ba bar sai faɗa ba kace ga a aliyadu hina nihin kuwa to waya kace da kai kuwa ya gami kan kenan qaulun na alallahi bila ilmin zance na akai an ka jingina ma Allah ba da ilimi ba to kuma aya ta hada mana kai zance ka jingina ma Allah ba da ilimi ba mu fahimta ko ka ka to kace lillazina ahsanu husna wa ziyada kace lillazi na ahsanu bar suna kyauta husna suna da aljanna kaga wata ne da ahsanu janna aka ce ko wa ziyada da ganin Allah an ka tafi aka wanda ya faɗa maka alhusna aljanna sai ka ce ni manzo Allah ya faɗa nan don husna ce ya san aljanna wa ziyada ganin Allah wa hasra maka ziyada ganin Allah ganin bi ba ƙari ba manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da ziyada din nan ƙari nan ganin Allah ke nufi da ƙari yanzu ka ce nan ba ƙaunin Allah ya bila ilmin na kai ba kai da Allah subhanahu wataala ya magana wa'idu lahum masadatu min quwwatin wa min ribadil hayy turhiduna bihi in ka to al'uwa alquwa ne aka nini iya halin shi aka da kuwa ba kanji ba ɗan kanji na bugawa ba iya halin aka tambaye ka wacce sai ka ce ba Allah sallallahu ce ce abin da aka na kuwa harbi iya harbi ko to kaga yanzu kai ba ka yi fassara na ba bila ilmin sai dai ka yi ta na bi ilmin mu fahimta ko to yanzu wanda Allah ya ce aliyadu ya ce ba hannu Allah ke nufi ba kuwa Allah ke nufi ko ni'ima Allah ke nufi ko makamanci haka nan sai ta ne ka to kaiwa ya fassara maka haka na Allah ke nufi Allah ka gani wata aya wadda ce ga da nake ni ko gobe Allah ta hadisansa da bargaza a ko guda ba gani ba malaman mu da suka ce muna kasari to su ina sun ka samu dogara babu to ke da ala lahi bila ilmi mu fahimta wa huwa muharramun shi kuma kai magana ka jingina ma Allah haramun na in baka da ilimin wannan magana qawlihi ta'ala saboda Allah ce kul inna ma harama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا يا مانا يا تاكاو تشكين كاتمكو كتيموتو الله يهدم تامكو الفواحش سمعنا الفاشا ما ظهر منها وما بطن تبا يريد تبوي والإثم أيكم ذنبي والبغي يدزالون في بغير الحق wa an tusifu billahi ma la yunzil bihi subhana kuma Allah ya haramta muku ku yi shirka da shi da abin da baku da hujja akan dalilin da yasa kun kai shirka da Allah don babu inda mutum zai shirka da Allah yake kuma ga dalilina bai da shi don wurare da da ya ce da gama tsara wasu ayyuka na ce ha za salƙun lahi fa'aruni ma za ka laƙa larina balantana su cancanci abota musu eh a makara da ya koro abubuwan da yawa dan adam tun daga halittar sama da ƙasa da uwayensa da abinci da kaza da kaza da kaza da kaza sai kore wanda ya haka sai cancanta abota ba ko to a ce haka ibrahimu da ya koro ba mutanensa cancantar Allah da bauta ya ce wanda ka ya halitta ni wanda ya raya ni wanda shi ka bani lahiya shi ka bani kaza shi ka bani kaza sai faɗa musu dalilin cancantar Allah da bauta ashe duk wanda bai waɗannan abubuwa wannan malaman tafsir ke bayani a waɗanda ayoyin da muka yi magana bai cancanci a bauta masa wa za ka duk wanda ya shirka da Allah ya yi na da fulani babu wata hujja don wanda ya bauta bai cancanci a yi masa bauta ne ba don bai halitta shi ba bai mallake ki ba bai ba ki bai ba ki ta bai ba ki rayuwa bai kace ki bai sa mai lafiya bai da wuta bai da aljanna sai ne dalilin ku bauta masa babu cancanta wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna wannan shine malaiku sai kai gari shi kuma sannan Allah ya haranta muku ku faɗi magana ku dingina ga Allah abin da ba ku sani ba to haka babu wanda ya ce maka alyadu quwa ko annima ga ni suratul arad wa li qawlihi subhanahu sannan kuma saboda zance Allah da yake wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kada ka bibi abin da baka da ilimi akan sa kace wai kai shine aka gano baka da wannan inna sam'a wal basara wa da kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da zuciyarka duk abin tambaya ne ranar kiyama don haka ka ni da kai da ke ya kamata mu ji tsoron Allah mu bincika sa wannan mu koyo ɗaya abin da mun kai da wayewar gari zuwa faɗuwar rana saboda za a tambaye mu dangane da abin da zuciyar mu ta kulla da abin da ganin mu ya gani da abin da jin mu ya jiya to shi dai ba da abin da halkan mu ya faɗa duk da abin cikin waɗannan abu wacce an sa zan ba Allah mun tashi da wasu yau ba mu yi ni da su ba kuma birji suna da su an ka tashi yau ba yi da su ba hmm? wasu sun je sun ka tafi wasu an tashi su ba an tashi su ba a yi da su ba wa an yi ni da su ba a tashi gobe da da su wala Allah ku ko kaina wala Allah dina ko kaina ko keta za a gama duk abin da aka ce to wanke sai da sahi kowa ne sai da sahi da safe nan sai a ba da sarar cewa Allah ya wa Allah ya wa hajjika ko waɗannan abuwa ya kamata irin waɗannan kira da Allah ke muna mu tsaya mu kalle su da kullum basira mu gane ba mu gada karatu na a wuce ba tadabburi Allah ke son ayi mu ku karatu ɗaya muke babu tadabburi kisa ba mu kyautata halaye mu shi kuma Allah ta dabbuli yake zuwa afala shi Allah ta dabbuli yake zuwa ka bibi ma'anar abinda take karantarwa ka ga wani bangare take kana tare da ita wajen aiki ko kayi baran-baran da ita in kayi baran-baran da wajen suke magana ka dawo ka gyara wato ko yake nake tunuka nakan tuna wani limami da ya magana ba sallar isha'i an ka bata sanar ta ba sallar subahin wasu abin ina da cewa wallahi mu ji tsoro Allah mu gyara shi ke faɗa da mamu ba daga cikin abokan hulɗar wanda muka hulɗa da shi nan jagoran mu an mai rasuwa mahaifi a ta da su ha mu dai mun taimaki a jiya gaba wanda bai samu ba gobe sai ta ke masa tarayya shi ka faɗi haka shi imamuwa wanda an ka da sallar su bayan ta aka ba da sanar jama'a Allah ya wa imamu rasuwa ba hukunci ki bai da lahiya ba ba lahiya ba wallan kuke ba ba wai kwanci ki asibiti bai da lahiya ba ba lafiya ta yi lau ya ce ka so haida kusan magari ba ba ya ji abin da yake ba sannan an ka gama sallar a ce ita ce ta ƙarshe gare shi yake gaya ma mamu haka domin su ma sai a kan ta'aziyar rasuwar mama ta yi notin wanda to ai shi gobe shi ko shi za a aiwata ta'aziyar rasuwa ta za a yi wa shi ma. to in muna ta tadabburin irin waɗannan ayoyi za a bincike mu ɗan bayan ɗaya wa ma kana rabbuka nasiya kuma duk abin da kai fa shi bai shiga bai mutuwa shi nan sanar da shi kuma yau ba yi yanfa'u malun na wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim rana ce wadda ra'awar na abin dukiya ba ta amfani iya ba su amfani sai fa wanda ya zo ma Allah da lafiyar zuciya cike da tauhidi duk ta gyaru ta hana ta shirka da kayirfi da riya da sum'a da kaza da kaza bangare ne da Allah kuma ta hana ki zalunci tsakaninsa da bayan Allah kuma ita ce zuciya inna fil jasadi mudghatun idza salahat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا أي القلب إتاك ودنا أبوا a tsalkake ta da kafirci da shirka da munafuci da sauransu sannan kuma a tsalkake ta daga sauran zalunci cin amana keta asada da dai sauransu to in waɗannan amfanin karatu ta dabburinsa sannan mun kanta a riyadu suwalihin na ka takaita makar da guri domin ka samu yin aiki amma in kan kuda maka ga guri ga ka ce ke na da ka tafiya gobe na da ka tafiya ce ba gobe na da ka tafiya ga ka da gurin shekara goma zuwa nan kuma ba wai gurin su a illa ba shagaltar da kai da sun ka daga yin abin da ya kamata ka yi ba ana kai yin guduwa domin kai tsari a'a barin da kai sun ka shiga sun ka shagaltar da kai daga tunanin haduwarka da Allah shine matsalar amma ka zana kuma baka da aim and objective ai shi baka samu kunci ana shi ba su haka nan za ka yi nazarin abin da ka shigo ka da abin da gare ka da abin da baka da da abin da haka son ka yi da dalilin da ta haka son ka yi kuma jikirin ba musulunci na so ne ga abin da ka shigo ni ga abin da nake so in yi gina maktaba lamiri ta addinin musulunci saboda ne saboda amfanuwar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu inda ka zo ana bincike ana yi musu bayani kaga ga yan ɗinka kuma ga dalilin da ya sake da eh misin ɗinka da bisin ɗinka duka su fito kana son ka yi ta ni a dalilin da sake ta saboda kana ta kaga wannan gudu na kuma ga abin da ke shigo ka ga abin da kama mai sabin ko wani wata wata wata kana ga daga nan zuwa shekara guda, ina samun kaza sai sai kaza yan ajiya haka haka da haka da wannan yana da kyau a musulunci ko ba ka yi ba Allah ya kalli niyyar kuma ya cika maka gurinka saboda kai kawo niyyar amma abinda adda illa burin shi yawa ga harkar kawai duniya kan yi sakarcin da kai lahira alhali tana ta kanta ayoyin ga wala ta kafa ma laysa bihi ilmu illa sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da aja wuce ta dai kai aw ga mun riga mun ta ita da ita to amma har ku kula da abin da kike ba to shine matsala Allah ya da mu kaga nan mallan ce fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila ma'anin yufalifu qad qafa ma laysa lahu bi ilmun kaji mallan yace fasarifu wanda ke karkatarwa li kalamillahi ta'ala gadancan Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam an zahirihi daga abinda suke nufi na bayyane ila ma'anan ki fassara zuwa ga wata ma'ana yukhalifuhu wanda ya saba abinda ma'anar suke nufi to don ake wala ta kafu mu bai da ko sai ɗauko na gana ce to karkafa Malam salahu biyu ya bibi abin da bai da ilmi ya ko shi aka nufi wa qala ala allahi ma la ya'lam kuma ya faɗa ya faɗa dingina mu Allah abin da bai da ilimin sa min hali kuma ta huska guda biyu wannan abin al-awwal huska ta farko annahu za'ama annahu laysa al-murad bi kalami Allah ta'ala wa rasulihi kana ya kirkira wai ba nufin Allah ne ba nufin manzo Allah ne ba kara da an ka faɗa amma annahu zahirul kalami ta da abin nan da yake ba shi abin Allah ba shine bayanan ma'anar yace to bayanan ma'anar ga ba shi nufin Allah ba bayanan ma'anar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ce Allah na saukowa to ma'anan nan ta sauka ba ita ce bayanana yace ba ita manzo Allah kai nufi ba to wada masa ba ita ga nufi ba mun fahimta ko hujja ta biyu annahu da amma annal muradu bihi kaza limanin akara la yadullu alaihi zahirul kalami riyawa da ya cewa al muradu bihi abin nan da aka nufi da shi kaza limanin akara ya dauki zuwa ga wata ma'ana ta daban la yadullu alaihi zahirul kalami shi wannan abin ba ya nuni zuwa ga abin da Allah ke nufi misali da ya al yadu ba hal yadu akal ba ni'ima ake nufi to shi wannan ni'ima ba ya nuni zuwa ga hannu aka nufi kalmar ni'ima ba ta nuni zuwa ga hannu kalmar kuwa ba ta nuni zuwa ga hannu وإذا كان من المعلوم أن تعين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام ما لا يتشي وإذا كان من المعلوم كنت يكسن سننن أبني أن تعيين أحد المعنيين أينا ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu in yake ayyana muna ne specified you specify ko ba ka ba da wasu zai mutum ne ne shi ne to specify ka ta fitar fili ka kai wanga aka nufi to tantancewa ya yi daidai da za ku kuma lalata ina gani ya yi daidai yace idan yace wa idza kana min al ma'alumi idan ya zama sanannen abu ne min al ma'lumi da cikin sanannen abu an na ta'ayi da ahadin ma'anayi tantance ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu almutasawiyayi ne waɗanda daidai da juna su yi daidai da juna to tarfi ta ce wannan ake gini ba wannan ba fil ihtimali wajen ɗaukar ma'anarsu lallai wannan kalma tana ɗaukar wannan ma'ana tana ɗaukar wannan ma'ana 50-50 mun fahimta ko a samu kalima guda bari da da hausan mu kayan mu kuma malam zai bada misali da rauci kalma guda wadda tana ɗauka wannan tana ɗauka wannan wacce muke iya samu kalma ke ta hausa tana ɗauka wannan ma'ana tana ɗauka wannan ma'ana kuma duk ma'anonin ba ku cin kawo da juna sha ta mi ta mi to ba su da juna a'a abu guda ne mutu waɗanda bari mu koma da lafi inda ga bai ba ya wanda ta damu ɓari a tsira ƙasar ne e to daga mun yi tambaya da kalmomi na guda kalma guda ce ma'ana daban-daban to mu dawo Allah buga mu na misali da wani kalma <clears throat> mala bai kawo amma mu fahimci wadda jimla da kawo nan ga sai mu fahimci wacce da kawo yanzu da Allah ya ce wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna waɗanda an ka saka za su zauna awal idda su salasatu quru qur'i uku matan da an ka saka to za mu zauna tsawon idda su ta kare har qur'i uku ta in kuri uku ya yi sana'in da sa ba. to kalmar ƙur'u da larabci tana ɗaukar zubar jini shi highlight ana ce mata ƙur'u sannan shi kalmar ƙur'u da larabci tana ɗaukar tsarki tsakanin jini da jini mun da ko kaga in highlight ta tsoho ta wuce sai ni sai tsarki in ya wuce sai ni sai highlight ba ka ce ba to kalmar ƙur'u tana ɗaukar period lokaci tsakanin wannan tsarki da wannan tsarki to tsakanin wannan tsarki da wannan tsarki biya take su haila wannan tsarki na wannan tsarki na biya take su haila cikin su don ba a cewa an sai tsarki na biyu sai in haila ta zo ta ce yanzu ba a cikin tsarki in ta wuce ta ce an dawo cikin tsarki a ce tsakanin tsarki da tsarki ana ta mai ƙuru da larabci mu banci wannan sannan kuma idan haila ta zo ta ɗauke tsarki ya biyo in ya ɗauke mi daga kwa to tsakanin abinda tsakanin haila da haila ana ce mai ƙurƙu to me tsakanin haila da haila tsarki to ana ce mai ƙurƙu me tsakanin tsarki da tsarki to ana ce mata ƙurƙu mu ga ko to duk yudin da larabci to ana ce mako ne ƙurƙu period between haila da haila din ana ce mai qur'u haka nan period ko tsakanin tsarki da tsarki ana ce mai qur'u to sai Allah ya ce kuma ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathati quru ko ba ka ba matan da aka saka za su zauna tsawon idda su gabanin ta wuce ƙoƙi uku ta wani aka bihi jini uku tun da ta tsakanin alki da tsarki koko tsarki uku a tsakanin jini da jini to kaga malaman suka yi tattaunawa wasu suka ce alƙuru abin da ake nufi haila ake nufi don haka za a zauna haila uku wasu suka ce ba haila uku aka nufi ba tsarki uku to irin wannan ma'ana amma kuma ba ta taɓa fiye da ƙara inda kai tsaye to irin wannan mana in wani to ce an samu kenan ma'ana guda biyu kuma mutafawo yi ni ma'anoni guda biyu kuma suna daidai da juna to nan wani hito ce a'a shi ba qur'u ana nuhin tsalki kuma farki shi ba abin shi ɗaya da aka nuhi ba har aka nuhi ba to bai da gaskiya <laughs> in dai ba manzo Allah ya haka da bai da gaskiya shi don yake wanga shi da aka nuhi tunda wanga yana dauka wannan ma'ana kuma yana ɗaukar wacce ma'ana to wanda irin haka sai specify ka ayyana ka ce shi aka ni wancan ba gaskiya na ba to baka da gaskiya a shari'a don baka dalilin ka ce wanga aka ni ba wanga aka ni ba mun fahimta ko in mun ka kai gaba to shi aka nimi nan in mun ka kai gaba za mu dubi misla suke da bamu kuma suna da bambancin jami'a da mace <laughs> ke tsalki ake dubi ko kohail ake Ko kowane hina da tasiri ne wajen ƙada tiro ɗin da ce ta mu fahimta to suna malam ke nufi ne ce to nan kina magana kan wanda kalma wadda Allah ya umarni da ita ya ƙoke ta daga ma'anarka ta zahiri ta bayyane ya ce ba ita Allah ke nufi ba waccan ke nufi ce shina da bukatar kawo mutane hujja inda Allah ya ce haka yake ne ko zuwa Allah shi ta ce alhali kuma sanannen abu na ko da ma'anar suna da ma'ana daban-daban kuma masu kama da juna kuma suna daidaita da juna baka da yancin ka yi su facefind balantana al'uwa da aladu muta sawu yana wasu da makawa da juna ko ba haka ba al'istuwa daidaita da al'istaularin jaya su yi daidaita da juna daban-daban suke to shi da sama laika wannan littafi hatta da irin waɗanda gama kalmomin da ada irin wannan ma'ana da ni bayan yanzu baka da dama kake wannan ita ta aka rufe sai dai ka ce to shi na ɗauka haka na ɗauka kaza amma dai ta yi wannan ita ta aka rufe ta ga ka ayyana ba dai yayin da shi ko wancan da bai ɗauki sai ce eh tana ɗauka amma dai wannan ta ita aka rufe a rama ta ita aka rufe wannan kuma daban fahimta ta Allah ya baku ku dan tattauna na wurin nan sai sa hamdu Allah ya wuce baki alqur'u alhaidu ba baki musali haka da ba ko ba haka ba saboda wasu abubuwa an bar su haka nan ba su ba da kuma saka ku bi za su kowa ce ba da abin da ya fahimta da hujjoji ne kuma ka komai ku don ku raba kanku da juna mun fahimta ko to shi yasa mala yake mun gane wannan dai yace wai za ta min al-ma'lumi ni ta'yin ahad al-ma'anayn al-mutasawiyayn fil ahkam fil ihtimal qawlan bila ilmin idan ya tabbata kuma cewa lallai ayyana tantance ko ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu waɗanda a daidai da juna a cikin ɗauka kana ta yi a ɗauki wannan ta a ɗauki wannan kuma a 50-50 level kaunin bila ilmi yin haka zance na bila ilmin to fa ma zannuka mi a bi ta'ayini ma'anar marjuh ta hanyar ma ayyana wata ma'ana wadda an karin jaya al-mukhalif wadda ta saba li zahirin kalami ga bayanan da ce kace ita aka nufi mun dai gano nan ko misalu zalika qawluhu ta'ala misali haka inda Allah ya ce da iblis ma manaka an tafsira lima khalaqtu bi yadayya kai iblis me ya hana maka yi sujuda ga abin da na halitta da hannaye na biyu fa idza sarafa fa idza sarafa al-kalam an zahirihi wa qala idan mutum ya karkatar da maganar daga bayyanannen ma'anarta wa qala ce lam yurad bil yadaini al yadaini al haqiqati ta ne ko idan mutum ce ba ana nufin da hannaye biyu ba hannaye guda biyu ta ne waɗanda ana hakika ko ta ne ko ta ne ta ne ina gani akwai yawurin nan ina gani ba gada yana ko ko idan mutum ce haka da wa inna ma arada kaza wa kaza yace don haka ba hannaye aka nuhi na hakika ba kaza da kaza aka nuhi misali kunna da sai mutu kama dalilu ka alama na faita na daidai mi ad dalilin ka ka abin da ka kore ni ya kore nan Allah ya hakika sai ni kuma sai kore ba sai mutu to ni ad dalilin ka ga abin da ka kore wa ma dalilu ka alama asbata kuma mi ad dalilin ka ga abin da ka tabbata mi ya tabbata abin nan da ya kawo ko mi ne ya kawo mun gane ko kaga ana da ta hujja kan zai biyu ka kore hannaye guda biyu mi a dalilin ka na kore su ka tabbatar da abin da ka tabbatar da in kuwa ka tabbatar su to mi adalilin dalilin ka ce kuwa aka nufi in ni ba ka tabbatar su mi a dalilin ka ba ake nufi muna jin bashi wannan magana fa yana ka bi dalilin in ya zo da dalili wa anna lahu zalika ya ga ko ko da shi <laughs> kai alin maganar labaran ke in ya zo da dalili to kuma san babu dalili shi ka ce wa anna lahu zalika ya ga ko samu dalili tunda annabi bai bayyana mai su ba shi na ka bayyana wa to banci annabi wa zai bayyana ba yake tabbas shi na la'anna al in sai na wa illa in ko bai zo da hujja ba bai ko zo da ta kana qa'ilan ala Allah bila ilmin ya kasance mai magana ya hijingina ma Allah ba da ilimi fi nafi wajen kore wasa wa isbati wajen tabbatar tabbatarsa mun fahimta alwajhu rabi'u fuska ta hudu fi ibdali mazhabi ahli ta'dil kuma su ne ahli ta'wil wadancan don ta'dilin duk ya game su fuska ta hudu wajen kore su an nasarfa nusus sifati kore karkatar da nasosin sifa an zahiriha daga ma'anarta ta bayyane mukhalifun ya saba lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu wa ya saba abinda annabi sallallahu alaihi wa ya saba ma abinda sabban sa radiyallahu anhum ajma'in suke akan sa ya saba ma abinda salafa umma tabi'ina da atba'u tabi'ina rahimahumullah suke akan sa wa immatiha ya saba ma jagorin al'umma da abin suke akan sa sai ya kunu ba da don haka ko zai kasance ƙarya ta wannan abin saba musu ƙarya ta banna ta la'anna al-haqqa saboda ita gaskiya bilare ba ko kokonto babu fi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin abin da annabi yake akan sa ko yana da akan ƙarya saboda gaskiya ko kun gunto ba tana akan abin da annabi yake akan sa akan sa wa sabi da sa wa salafil umma da magabatan wannan al'umma wa immati hada jagororinta irin su Imam Malik Ahmad Abu Hanifa Qur'an da dai sauran waɗannan magabatan don haka yan uwa dai ina ganin dai abin bayanai yake dai abinda malam ke duhe bayyana muna inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shahi muna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik